Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, da fatan an yi sallah lafiya. to Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. A wannan makon muna tare da wani masanin shari'a ne kamar yadda muka sha muku alƙawarin cewa za mu samu muku wani daga cikin wanda suka san shari'a domin fayyace mana shin waya abin yake a doka ne da tsarin mulki na Najeriya. Wannan ce ta sa muka nemo wani sharar lauya a Kaduna wanda kuma mun fara hira za ku ji ko wane ne shi. Yawa barista Garba Shehu barka da haka. Barka ka dai kamar ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Uh, shirinmu eh. ne da muka saba na mutane masu bukata ta musamman wanda Hausa suka fi sani da nakasassu wanda mun sawa shirin sunan nan saboda su gane me muke magana ne akai amma mu bamu mu yadda nakasassu bane. Eh haka. Yawa. A da farko me ka fahimta da kalmar nakasa? Wato abin da na fahimta shine nakasa eh, nakasa shine kamar wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko magurgu ko ko makaho ko kuturu ka gane mm. wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi bai da wadansu sabuwa to ni abin da na dauka shine shine na kasashe eh to amma zaka ga Bahaushe ko in ce generally gaba daya mutanen mu sun dauka in aka ce wannan na kasashe ne kawai shikenan sai bara me ya kake kallon kai abu? eh to wato mu ne muka ɗauke shi bahaushe ne mai da ƙasa ta zama kaman wani za mu ce kaman wani liability mm. ya zama kamar ciwo amma idan ka lura da kyau za ka ga cewa akwai guraren da suke da nakasassu amma nakasassu suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke yi ga muna gani a nan kasashen turai yawa yanzu eh. na lura kaga kamar akwai akwai wani dan wani mai gudu na Afirka ta Kudu haka Oscar Pistorius kaga kaga na kasashe ne to amma kuma eh, kaga kafafunsa gaba gaba gaba ɗaya matakansa babu duk dungulmi ne yawa babu to amma hmm. kaga yana guje-gujen sa yana guje yana guje-guje kuma har yayi suna ta hanyar gudun ma a duniya kwarai Eh, a duniya gaba daya hmm. kwarai da gaske to ka eh. mun tattaba da mutane da yawa mun yi magana akan wannan matsala ta nakasa kafin mu je ga tunda kai ka ga maganar kai masani ne na shari'a ta Najeriya a wannan abun ya daɗe na ci na a rai kuma na shayi wa mutane alƙawarin cewa zan samo wani lauya wanda zai yi magana eh. a kai kai yaya kake kana da wata na ne ko ko makamancin haka a banda banda ko Yawwa, saboda su san da wa magana su san ba daga bangaren masu nakasa bane balle ka san wani zai tunanin kila an so kai ne da sauransu eh haka barista shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da nakasassu bane ko yaya a wato abin da yake faruwa shine mm. yadda aka yi kundin tsarin mulkin Najeriya inda kai dan Najeriya ta tsarin mulki ba ta da wani da wani na kasashe da mai lafiya duka a gurin tsarin mulki yan najeriya ne mm. ka gane to sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne mm. su al'umma gaba daya shine ta yawa ita ne ta kama ta kawo wani wariya to amma yanzu duk wani yanci da kasan dan najeriya nake ina da shi na kasashe ma yana ci to ka san uh, kamar misali bari fito maka karara a zamanin can eh. baya mulkin soja lokacin janar ibrahim baban babangida yana mulki a kundin eh. tsarin mulki na soja da kuka masu masana shari'a kukan ce mai dikri ya fito eh. da a karara cewa mutumin da yake da bukata ta musamman ya rasa wata gaba ko wata nakasa a jikinsa dole a bashi kula ta musamman za a yi kaza za a yi kaza karara ya fito da shi eh. amma eh. kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi karara ba kila shi isa mutane suka yi wa abin rukonsa kai na kashi za zaka ce akai eh kwarai da gaske kwarai da gaske mm. gaskiya bai fito kamar yadda aka yi wancan decree din bai fito ba baro baro kamar mm. a cikin tsarin mulki na yanzu mm. to amma duk da haka mu abin da muke kallo shine mm. idan ka lura da kyau za ka cewa idan aka ce dan najeriya to dan najeriya babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke eh. saboda haka ko ne dan najeriya ne duk abin da ya shafe ne a wannan a matsayin na wanda ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe yancin eh. da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi mm. haka to mu dau dama abin da eh. aka yi eh na jaka abin da aka yi shine yawa da akan dan yi da lisa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati mm. ko harkan majalisa ko na akan ce ya kamata a bar musu wani kaso mm. ka gane ko jaraba mukamai mm. yawwa to gaskiyan abin da ke faruwa shine gwamnatocinmu ne ba su masu adalci ba domin ya kamata wajen raba mukamai a ce akalla an samu ɗaya ko biyu a jihohi ko ko a tarayya ma haka ka eh. gane ya kamata a ce an yi musu because yan najeriya tsarin mulki ya ce su ma yan najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi ai haka To, amma za ka ga mafi, yawanci a ɗauka a cewa a ƙila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin ƙarar ba saboda ƙila shari'a ba ta kalli ƙila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To, amma eh. daga baya kungiyoyi daban-daban na kare 'yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza a yi musu kaza abin ya daɗe shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta najeriya amma abin bai kai daga mm. ci ba har yau menene matsalar kake mm. eh wato ka san kamar da kamar da muke magana ka faɗa tun da muka fara mm. mun yi mutane cewa mutane suna ganin kamar na ƙasa wani kasawa ne mm. amma abin da ya kamata shine an ana ta gyaran tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin da aka fara sosai kuwa har zuwa daga yan majalisa ne mm. yawa yan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to ko da kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi talatin mm. su mu kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso ko ko a ma zama a ce a yi gyara cewa idan za a ɗauki kwamishinoni ko a jihohi mhm. ko a dauke special advisors mm. ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu haka za a iya saka a tsarin mulki wannan yan majalisa ne yan majalisa ne kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki mm. don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasassun an kare hakkin na kasassun mm. duk bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki tsarin mulki eh To, eh. to, to kaga, kaga da kai wannan maganan sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankali da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai ba da shawara ta musamman akan harkar nakasassu kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma ga shi an bashi wannan eh. mukamin. wanda kuma na ma yi hira eh. da shi a cikin wannan shirin ya yi bayani sosai a kai. To misali kamar yadda ka ce in aka zo ana zaɓe na siyasa za ka ga cewa waɗannan 'yan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka a kai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'unsu. eh kwarai da gaske duk kuma inda suke son san inda suke za su je su nemi ƙuri'unsu. eh haka. to amma kuma an aka jefa ƙuri'un iyakanta kenan. Mm. to kenan ana buƙatar eh yawwa. sai dai aje eh, su kawai ana ba su sadaka. in mm. sallah ya tashi a ji a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya in kirsimasi ya kasa a raba musu kaya haka Eh, to amma misali ku masu masana misali shari'a musamman lauyoyi uh, shin abin bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamar saboda kaga na tabbatar ba za a rasa mai nakasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda eh, suke ciki ba su wani yunkuri ne ha wato abin da yake faruwa shine duk yunkurin da za a yi mm. ka san wato idan Eh, shi gyaran doka koko eh, irin gyara doka don a samu irin shigar da irin wani abubuwan mm. dole 'yan majalisa za su haka to idan 'yan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu ah, pressure ka sa ka eh, matsa ka matsa lamba ba za su yi ba ko ya ka sa musu matsala ba ka sa musu ka sa musu ka matsa musu lamba ba yi za su yi ba to, to za ka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su za ka ji suna cewa ai na tambaye su ɗaya bayan ɗaya za ka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali za ka ji wasu za su ce mm. a'a a fito musu da doka a wasu za su ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayinka na lauya misali a mm. shara'ancen wani irin abu ne karfi ne ya kamata in aka dankara musu a kansu akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa ya ya kamata a yi shin a majalisar ne a'a a kundin tsarin mulki ne a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za a eh, wato wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki an tsarin mulki ya da an yi gyara an an saka mm. cewa ya kamata a wajen raba mukamai a rinka kula da su mm-hmm. to kaga koda a ma'aikatu ne mm-hmm. koda wajen sana'a ne mm. kaga za su yi kokari su kawo mutanensu ka gane a cikin tsari to kaga da haka da haka za a ɗora musu nauyi an yi da su haka da haka da haka yau an yi da su kuma mm. za ka ga cewa kuma an rage yawan yawan su da suke barace barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shi da kafa wanda ba shi da kafa za ka iya komai sana'a da zai da hannu Akwai su da yawa, akwai sana'o'i da yawa da za su iya yi. To barista Garba Shehu muna godiya sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu ji ci gaban wannan hira da muka faro da kai mu ji da kuma fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu zama lafiya.